Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alherin Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan ga halin da duniyar ta wayi gari. Assalamu alaikum jama'a barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. gwamnan jihar new york ya sanar a jiya asabar cewa ba da bata lokaci ba jihar za ta sake fara ba mazauna cikin ta rigakafin covid-19 na johnson and johnson duk da shaidar da ke tabbatar da rigakafin na da alaka da wasu matsalolin gudan jini gwamna andrew kumo ya yi sanarwar ce a wata takarda da ya fitar wuni guda bayan da kwamitin kiwon lafiyar amurka ya ba da shawarar kawo ƙarshen dakatar da amfani da maganin ya ce masana kiwon lafiya da duniya ta amince da su daga gwamnatin tarayya da kuma kwamitin kwararru masu zaman kansu a cikin jihar mu sun sake duban bayanai kana suka sake ba da tabbaci cewa za a iya komawa ga amfani da rigakafin johnson and johnson in ji kumo a don haka jihar new york za ta fara ba da rigakafin a cibiyoyin da jihar ta keɓe nan da nan cutar ta covid-19 ta hallaka kusan mutane biyu a cikin jihar da ta kasance ta biyu bayan jihar california inda cutar ta kashe mutane ɗaya a cewar jami'ar john hopkins gwamnatin kasar malawi ta ce za ta ci gaba da aniyarta ta lalata dubban rigakafin covid-19 da lokacin su ya wuce duk da kira da hukumar kiwon lafiya ta who da kuma cibiyar yaƙi da cututtuka ta afirka ta cdc suka yi cewa kada su lalata magungunan a wannan mako who da cibiyar ta cdc sun yi kira ga kasashen afirka cewa kada su lalata rigakafin na covid-19 saboda rigakafin ka iya wuce lokacinsa amma kuma za a iya amfani da shi ba tare da samun wata matsala ba a hali da ake ciki gwamnatin malawi ta yi kunnen uwar shegu cewa baicin kiran ta zo a makare wannan shawarar ba za ta dace da hali da ake ciki a kasar ta malawi ba jama'ai sun ce an riga an fitar da allurar rigakafi dubu goma sha shida da da arba'in na oxford astrazeneca da suka wuce lokacinsu a ranar 13 ga watan afrilu daga inda ake adana su wata sanarwar haɗin gwiwa da shugaban amurka joe biden da prime minister japan yoshihide shuga suka fitar daga wata ganawarsu ta kwana-kwanan na a fadar white house ta bar jami'ai da manazarta a taiwan suna mamakin yadda japan din za ta iya taimakawa tsibirin daga wani hari da china za ta iya kai masa fadar white house ta faɗa a shafinta na yanar gizo cewa shuga da biden sun nuna muhimmancin zaman lafiya da kwanciyar hankali a tekun taiwan wasu masu sharhi sun ce sanarwar ta haɗin gwiwa tana nuna shirin japan wajen taimakawa kare taiwan daga china idan buƙatar hakan ta taso amma kawai tana goyon bayan duk wani shiri da amurka za ta jagoranta cikin hanzari taiwan ta yi marhabi da wannan sanarwar haɗin gwiwar labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc janar bin na kasar myanmar wanda ya jagoranci mamayar sojojin da ta haifar da rikici a kasar ya isa jakarta a jiya asabar don taron shugabannin kudu maso gabashin asiya da ke kokarin samar da hanyar da za a kawo ƙarshen tashin hankali a cikin al'ummar da ke fama da talauci taron shugabannin kungiyar kasashen kudu maso gabashin asiya wato asiyan a takaice a jakarta shine karin farko da aka hada don yunkurin sasanta rikicin myanmar kasa mai fama da talauci da ke makwabtaka da china da india da kuma thailand myanmar wani bangare ne na kasashe goma na kungiyar ta asiyan yayin da mahalarta taron suka halarci taron da kansu duk da annobar coronavirus ministan harkokin wajen indonesia retno Sudi. ya ce taron ya nuna damuwar da ake ciki game da halin da ake ciki a myanmar da kuma kudirin kasashen asiyan na taimaka wa myanmar ta fita daga wannan mummunar yanayi a ƙarshe amurka ta sake dabarunta na jibge sojojinta a gabas da tsakiya da yankin asiya maso kudu domin ba da kariya ga sojojin amurka da ke shirin barin afghanistan kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba. Jama'a barkamu da sake shigowa zauren VOA. inda a yau muke tare da shugabannin kungiyar masu fitocin kayan abinci da dabbobi na Najeriya, wato Amalgamated da kuma shugabannin kungiyar masu noma da sarrafa dankali ta ƙasa da Dr. Garba Abari na hukumar waya da kan al'umma ta ƙasa. Muna duba ƙalubalen fatauci daga arewa zuwa kudancin Najeriya. A yau, shugabar kungiyar masu noma da sarrafa dankali ta ƙasa, Madam Kristi Dan Fulani Sunkur, ita ce za ta fara jawabi. Jama'a ina wuninku. To, mu dai mata mu abin da muke cewa shine a samu a yi zaman lafiya zaman lafiya shine komai za a kashe mai noma a gona wanda an tace an tafi da shi kuma a je a kashe mai sayarwa a hanya gaskiya ba kyau ba kyau wannan abun fa abun kunya ne disgrace ne ma kasanmu nigeria abun kunya ne sosai kuma ni ina yanzu na kira da babban murya ma gwamnatinmu don allah mun roke su a yi tsaro a yi tsaro a hanyukanmu a kuma gyara mana hanyoyi da za a bi da abinci a kai kowane wuri a najeriya hanyoyi ba kyau hanyoyin zuwa kauyuka ma a ɗauki abincin ba kyau in an shiga wani kauye za a ga tirela ya makale a hanya da abinci abinci ya rube a hanya ma don ba hanya tukuna an yi kokari an fitar da abincin sai a je a kashe mai sayar da abincin a wani wuri gwamnati banda haka kuma haraji da ake sawa ma abincin da ake kaiwa wasu kasashe banda wanda ma ake fitar da shi daga najeriya in ka fara za a bi ka da haraji haraji haraji haraji ba san ko harajin bashin nan gwamnati ne suke karba ba don gaskiya an gwamnati ne suke karba mun kawo kukan mu gaban su a rage wayannan haraji don ba zai taimake mu ba kuɗi kenan fara karban kuɗi daga gona har zuwa don za ka biya local government ɗinka kamun ka tashi me yasa kowane local government ba za su karba wannan abincin fa da aka daga daga arewa za a kai kudu ba can ba fa aka nome fa daga nan aka nome shi za a kai can me yasa su abincin da sun nome ba za su karba harajin su a kowane local government nasu ba sai an tashi mu za mu biya a nan mu je kuma mu biya a can kowane state ka wuce sai ka biya ai bai yi ba president yana cewa za a ɗauki trela ɗaya za ka kace wajen dubu ɗari hudu da hamsin zuwa dubu ɗari biyar haraji kenan fa duk ya tattali ya kai haka nawa za ka je ka siyar kai manomi in ka yi nomanka kana nema ka yi ɗan riba ka ciyar da iyalinka ka biya kuɗin makarantar yaranka ka kuma samu ka ɗan siya taki ka ajiye for the next farming season ka siya kemikal ka ajiye ka siya iri ka ajiye amma in an yi irin wayannan haraje haraje haraje a hanya ina za ka samu kuma shi ya sa mutuwa ya yi yawa cututtuka sun yawa damuwa ya yi yawa sai ka ga mutum na tafiya sai a ce ya faɗi ya mutu don allah muna rokan gwamnati kuma mu ba ma son tashin hankali especially mu matan najeriya manoma small holder farmers na najeriya mata especially ba mu son tashin hankali ko mun ki ko mun so Allah ya riga ya haɗa mu tare kuma dole sai mun zauna tare dole sai mun nemi hanyoyin da za mu zauna tare mu zaman lafiya tare kuma kaga manoma da mai cin abincin da mai sayarwan muna bukatan juna so dole ne mu nemi hanyoyi don Allah muna rokin gwamnati ko za su yi legislation ne a national assembly a kawo dokan eh, eh, harajen da za a dinga biya akan abinci ni ban ga dalili ma da yasa za a sa haraji akan abinci ba abinci musamman dan kuwa in ba abinci crisis ya tashi yunwa ya zo mun ga wasu kasashen da sun yunwa kamar su Nijar su Uganda da har ganye fa ganyen itace ake ci don ba abinci amma mu Allah ya bamu ya bamu kasan ya bamu ruwa ya bamu weda ba abin da bai bamu ba amma ba za mu na mu nasu mu yi abubuwan da sun kamata ba ya kamata yanzu kowane abinci ana fitar da shi a najeriya ji a sayar wasu kasashe amma babu gaskiya muke nema a taimake mu a tallafa mana kuma abin da muke nema kuma shine kowane local government su karbi harajin su akan abinci kar kowa ya matsa ma wani a ko'ina abin da muke son gwamnati su yi kenan in za a karbi haraji a karba a gu daya inda abinci ya tashi sai a karbi haraji to salamu alaikum sunana haruna muhammad iliyasu wanda tsohon shugaban kasuwan microwave ne yanzu kuma turosi a kungiyar amalgamated ga president dina nan haka kuma ni treasurer ne a kungiyar da kiristi ke shugabanta ga president dina nan dankalin hausa da turawa kuma ni treasurer ne a noman tumatir na nigeria. tumatir grower duk waɗannan matsaloli domin allah kamar yadda aka yi magana mun san su kamar yadda ya kamata da mu ne za mu gyara al'amarin matsaloli na kayan abinci to ina tabbatar miki za mu iya gyara shi ba tare da rigingimu ba matsalar ne to wa'inda za su gyara wa'innan matsalolin na babbance-babbance ko kuma fada ma mai kai kayan abinci shi bai dauki mai safarar kayan abinci komai ba bai ɗauki manomin kayan abinci komai ba bai ɗauki mai daukar shanu ya kai wani wuri komai ba kuma a yanda na duba ba mutanen da suke da mahimmanci a duniya ba ma a najeriya ba da suka kai manoma ko masu safarar kayan abinci babu domin sai ka ci kasha sannan ka tashi kai aiwatar da duk wani aiki naka na najeriya ko na duniya sai ka ci kasha amma ba a ɗauki kayan abinci da wani mahimmanci ba masu safarar su ba a duba a gama menene matsalar su saboda haka wayannan matsaloli da duk aka faɗa shugabanni na gasu nan sun faɗe su illa abin da muke kira ga gwamnati domin allah ta sa ido ta duba ta ga mai ke damun manomi ko kuma mai sabara kayan abinci menene matsalar shi ta hanya menene matsalar shi ta inda yake sayarwa domin me domin a yi maganin wa'annan abubuwa abu ne wanda yake gashi nan very simple ni yanzu kin ganin nan yanzu haka iyali na na Lagos da na. can suka yi makaranta shekara ta 38 ina zaune a Legas. ban da gurin da na sani kuma inda nake damuwa da shi da ya wuce Legas. nan sauran gurare mahaifanmu ne sai dai mu zo mu gansu mu koma to saboda haka mun fi kowa son a zauna lafiya lafiya mun fi kowa buƙatar gwamnati ta yi wani abu da za a fahimci cewa mu mun je neman abinci ne kuma kayan da muka kai muke sayawa a kudu kaya ne wanda aka ɗauka daga nan aka kai muke sayarwa alhamdulillahi bangaren inda nake misali jihar Legas su tiniti suka dau mataki muka zazzauna da su akan matsalar rigima da gwamnati ko kuma matsalar rigima da 'yan kasuwa da 'yan kasuwa muka yi sobin din wannan area ba dama kaga ina tabbatar muku yanzu a jihar Legas muna zaune lami lafiya sama da shekara goma sha biyar ba wata rigima da ta taso akan masu sai da kaya ko wasu 'yan arewa akan kayan abinci wancan matsala ma da ta fara tasowa aka yajin aiki ban mantawa fashola shi ya mana maganinta shi ya kira ya ce menene ke damun mu muka zana mishi kuma ya ce daga yanzu an daina mana kuma kamar yadda president dina ya lissafa in ka ɗau kaya ta wannan hanyar tun daga maiduguri za ka je lagos ba wanda ba wanda zai kuntata maka saboda wancan abu da tsohon gwamna fashola ya mana kuma muna kira ga mutanen najeriya su sa ido wannan eriyar ta inda mutane suke zaune a rika dubawa kada a dinga dauka mutumin da ya tafi kudu ko ya je wani yake nema abinci a ɗauke shi ɗan iska kuma ina tabbatarwa daga mai aikin gwamnati kai an samu wata gaba a yanzu wanda ya tafi rani kudu ko wani guri ya je neman abinci ya fi ka tsaya ma kana jiran aikin gwamnati idan ka je ƙauyuka ka je ka iske yan gidaje masu kyau mutum ne da ya tashi daga garin su ba ma'aikacin gwamnati ba ne ya tashi daga garin su ya yi jihadi ya tafi a tirela sai dawo da kuɗin nan da zo da su gida ya gina gidansu ya taimaka ma 'yan uwan shi amma har ila yau mutanen mu musamman mutanen arewa suna ɗaukan mutumin da ya tafi kudu sukan ɗauke shi ɗan iska duk abin da ya same shi ba za su duba ba sun ɗauka ya tafi iskanci ne to karatu ma ka tsaya ka yi a nan baka samu aiki ba in ka tashi neman aiki sai dai a ce ai kai ka bu hanyar wani ko hanyar wani ko a ce maka ai ga afanan sai ka saya saboda haka mu mutane da muke tafiya kudancin Najeriya ko kuma wasu gurare na Najeriya neman abinci neman halak muka je nema saboda haka kada a in wani abu rigima aka ji ta tashi ai sauri manya su sa baki domin a kashe ta rigima karama ce Allah ya la'anci mai taso ta kuma duk wanda ya ji rigima koya take ya sa baki ya kashe ta yana da lada gurin Allah saboda haka muna kira ga gwamnati da sa ido akan wa'ina abubuwa Allah ya sa mu dace Allah kuma ya taimake mu kuma mu mutanen najeriya da mu da 'yan kudu mutane ne masu fahimta juna 'yan kasa allah kuma ka zaunar da mu lafiya bari mu ba janar na hukumar wayar da kawunan al'umma ta ƙasa saboda mana jawabi ba a bani. to assalamu alaikum ni na saurari duk jawabai da aka yi akan abubuwan da ya kawo wa'annan matsaloli da aka fuskanta daga lokacin da aka fara wannan yajin aiki na kawo kayan abinci zuwa kudancin najeriya da kuma yadda aka yi aka janye wannan yajin aiki duk na gamsu da bayani amma akwai abin da nake so dukkanmu da muke wannan zaure da 'yan ƙasa da suke sauraron mu da yadda abubuwa suke gudana a yau. Akan cewa dangantaka ta cinikayya tsakanin kudancin Najeriya da arewacin Najeriya dangantaka ce da aka gina ta shekaru ɗaruruka da suka wuce. Tun kafin ma nasarar ya zo ƙasar nan a ce an haɗa kudanci da arewacin Najeriya an samu ƙasa guda mai sunan Najeriya. ake cinikayya tsakanin kudanci da arewacin Najeriya. ake auratayya tsakanin kudanci da arewacin najeriya ake zamantakewa ake shirye-shirye na ma'amala ta yau da kullum tsakanin kudanci da arewacin najeriya a cikin jawabin da madina ta yi na yadda cewa ya ai ba kullum haka aka sani najeriya ba da menene ya kawo mana wannan matsaloli a yanzu a gurguje zan ba da dalilai guda uku na farko shine gwamnatoci shekaru kamar biyar zuwa talatin da suka wuce gwamnatoci kuma ba gwamnatin tarayya kaɗai ba har na jihohi da kuma ƙananan hukumomi sun gaza sun gaza wajen tabbatar a kan cewa mai laifi an gudanar da shi gaban kuliya an yi masa hukunci an kuma nuna wa mutum kowa yake bai fi karfin doka ba shi yasa kake ganin daga shekaru talatin da suka wuce zuwa yau an yi tashe-tashen hankulu iri-iri an yi a taraba an yi a adamawa an yi a kaduna an yi a jos an yi a Legas. an yi a sasha a ibadan an yi a ondo ko ina amma sai dai ka ji an ce abun wura ta lafa amma baka ji wai an samu wa'anda su ne umul aba'isun wannan abu ko gwamnatin karamar hukuma ko gwamnatin jiha ko gwamnatin tarayya an ƙaƙaro waɗannan mutane an gabatar da su gabar hukuma sa'annan an yi musu hukunci dankali yadda dokokin ƙasa suka zayyana ba to yayin da aka ce ƙasa fa babu doka kuma kowa zai iya ɗauka yin doka a hannunsa ya yadda yake so to dole ne a samu irin wayannan cece kuce da muke gani a yanzu shi yasa kake gani a nan ƙasar rai ba shi da mutunci za a iya ɗaukar rai a dubu goma za a iya ɗaukar rai a free mutum ma zai iya ɗaukar zai iya tashi kawai ya ɗauki rai ya kashe ya tafi babu wani tsoron hukuma za ta yi da take wannan shine dalili na farko dalili na biyu shine maganar shugabanci shugabanci shi ma kuma daga karamar hukuma zuwa jihohi zuwa da tarayya domin duka abubuwan da suke faruwa ai suna faruwa ne a ƙarƙashin gwamnati ko ƙaramar hukuma ne ko kuma a jiha ne kuma a kowanne a cikin wa'annan sabobi guda uku tarayya da jiha da ƙaramar hukuma kowa yana da matsala kowa yana da hakkin da doka da tsarin mulki ya dora maka to eh, na ji abin da madam kirsi suke magana na ji abin da shi president na amalgamaitar yake magana na yadda ake kowa ya ɗauki doka a hannunsa saboda haka su sun ce sun ɗauki abubuwa daga arewacin najeriya su kai kudu ba su sani ba irin harajin da ake musu domin harajin ko na gwamnati ne ko kuma haraji ne da ke shiga aljihun wani ko kuma in ma yana zuwa cikin aljihun gwamnatin wasu wurare ne to lalle ba a yi la'akari da muhimmancin da rashin waɗannan harajin za su auyatar ba wajen abinci mai arha na uku kuma daga ƙarshe shine akan cewa al'amura sun taɓarɓare a ƙasar nan gaba ɗaya taɓarɓarewar al'amura daga matsayin iyali zuwa makarantu zuwa ma'aikatu zuwa zamantakewar mu gaba ɗaya kowa kawai ana zaune ne ana zama irin da ake kira zama marina kowa ya sa gaban to a nan ne nake kira nake kuma cewa akan da muke mu al'ummance muke kullun kira muke tunatarwa babu ƙasa da za mu kira tamu face wannan kuma idan ba a zauna lafiya ba shi rashin zaman lafiya ba za ka san yaran wanda suke son aiwatar da zaman lafiya na tsammani suke yi idan ka takatar ta tashi to za su zauna ne kawai su dinga ganin abin daga talabijin su karya ne domin idan husuma ta tashi tashi hankali ya zo to Allah ka iya san wanda zai tsira da kuma wanda za su babu yadda za a yi ka duba ƙasa kamar Najeriya da yawan mutanen albarkar jama'a da Allah ya bamu da albarkar ƙasa da albarkacin yanayi wanda duk duniya kowa yana ganin ƙasar yana ma ƙashinta sa'an nan a ce mu 'yan ƙasa ƙasa mu ne kullum masu yawa kanmu zango ƙasa da ba za mu haɗa kai mu fahimci juna mu zauna lafiya domin ci gaba da walwala ba wannan kuma abu ne wanda a hukumance dole gwamnatocinmu duka su tashi su kuma tashi tsaye su tabbata kan cewa sun ba da shugabancin da 'yan ƙasa kowa zai a kan cewa lallai an gwa kowa hakinsa to shine yanzu dan takaitaccen bayani da zan yi kafin in sake dawa da wannan jawabi na shugaban hukumar wayar da kan al'umma ta ƙasa dr garba abari za mu dasa aya a yau sai makon gobe za mu tsora daga inda muka tsaya idan allah ya kai mu a madadin shugabannin kungiyar amalgamated da na masu noman dankali da sarrafawa ta ƙasa. Ni Madina Dauda da na shirya kuma na gabatar nake cewa mu zama lafiya. To a gaida Madina. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa a kan mita 200.5 Ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a ko da yaushe. Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da rayuwar birni. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa. To yau muna tare ne da wani malami mai aikin ɗinki yana yawo ne yana ɗinki haka. Tela kenan ko? To menene sunanka? Sunana Tajaddini. to kai mutumin wani gari ne haka ni mutumin zurmi ne lokacin man kuturu a wata jiha kenan zamfara ne ok kai mutumin jihar zamfara ne eh zurmi ba kuturu sunan kawai na to malam gashi ganin naga cewa kana aikin dinki ne haka tun yaushe ka fara wannan sana'a gaskiya na kai shekara kusan shida da fara wannan sana'a don tun bara ni fara a ja bara ka fara wannan ita sana'a Kware ku shu me ka ni fara before da na ije ka na kama wannan ne to amma shi wannan sana'a ka fara shi ne tun daga can jiha ku ta zamfara ko kuma dai bayan ka shigo ka zo jiha bara ne ka fara wannan sana'a gaskiya sai da je can jihar ne saboda ko da je can jihar lokacin ina shu ka ɗinkin takalmi da wanki to a ina ka koyo shi wannan dinki a bara ni koye shi to gashi kuma yanzu ka taho abuja kamar yanzu shekara nawa da zuwanka wannan birni na abuja bana shekara na uku da zuwa na abuja fara wannan aiki yanzu ka ce kusan shekara uku ne da zuwanka wannan gari a birnin nan na abuja birni ne mai wahalan sha'ani ko in ce mai wahalan kuɗin haya abinci kaman ya kake fama da wannan to yadda dai muke fama da shi ga mu kasan rani ne ba wai harka ba sai wai wurin abin nan ne ba muna kwana cikin bacha ne da sauransu shi bacha din nan ya yake nema shi to bacha yanda yake haka yake ana abin nan katako ne ake sakawa sai sama da ake dan rufuwa sai leda da muke dan zagayewa muna kwanciya a ciki to kuna biya ne ko ko kyauta haka kuke zama eh gaskiya muna biya ne gudun saboda a gudun fili ne muke biya muna dan kakkafawa muna samu wani abu ne muna bada a gudun to kamar yanzu kamar nawa kake biya a wata kake biya ko a shekara gaskiya ba a wata ba tun dai a lokacin da dai muka buga gudun nan kowa arziki ne yake ci mutanen mu wanda ya zo yana kwanciya a gudun eh to kamar nawa kake biya saya a mu ma mun tarar da shi ne yayan mu ne ya gina gurin ada mu ma mun tarar da shi ne a gurin saboda ba mu ne asalin zaman gurin ba eh abin da nake tambaya naira nawa kake biya a wata na zaman da kake ko kuma kyauta kake zama a gurin gaskiya a duk wata ana biyan shi dai ban san abin da yake biya ba domin Allah eh, to ku nawa kuke bashi gaskiya ba ma bashi ko naira biyar saboda yayan mu ne domin Allah ba ta kaice dai da na fahimce ka kenan dai ba kwa biyan ko sisi kuke zaune a wannan guri a wannan guri gaskiya ba wai ba ma abin nan ne ba muna cin arziki ne yayan mu saboda ko a lokacin da muka zo mun tadda mun samai a gurin yana ci gaba da kasuwanci gurin Uh, yanzu wannan sana'a baka ganin cewa da gwara ka zauna a can jiha ku can zirmi karamar hukumar zirmi din nan kana yin wannan sana'a bi kuma ka baka zo nan ko me za ka iya cewa kan haka gaskiya ne saboda wannan ne mun riga mun saba da irin wannan yan face-facen saboda kuma a can ƙauye ne muna lokacin noma muna tsayawa a gida in kuma an gama noma muna dan fitowa mu bubuga in lokacin noma kuma za mu koma kauye mu ci gaba da aiki amma shin ka yi karatun boko kuwa eh to na dan taba amma ban yi nisa ba na yana arabi zaria okay, to zuwa aji nawa kai na boko zuwa tun dai a kawai na kai aji uku tun a zaria yanzu kaman rana kana yin kaman nawa a ciniki da kake yi na wannan aiki da kake kana samun kaman nawa a kowane rana to gaskiya ta kasuwa ce wannan ba yadda ba ta kasancewa wata ran a samu da yawa wataran a samu kaɗan wataran ana iya a samu naira dubu biyu wataran dubu da ɗari biyar wataran ma naira dubu wataran ma ɗari bakwai wataran ma har ka sai salati <laughs> wataran ma lamuran dai sai salati domin Allah saboda ita kasuwa Allah yadda ya taba ka yadda ya taba. To yanzu kana da iyali eh gaskiya ina da iyali har da yarinya guda daya ok mata ka daya ya guda ya guda eh to kaman kana daukan wani lokaci kamun ka je can ka duba su eh to idan na zo <laughs> ina samun irin watan da kai biyu saboda yanayin dai nema ne ba da ba ta kasancewa wata biyu wata biyu da rabi yana zuwa gida domin Allah. Na gode kwarai mala. Yawa, ni ma na gode sosai. Yawa, na gode. Shirin namu kenan na yau sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shiri da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin. Ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu wuni lafiya. To a gaida Malam Sale. kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya har hada shiri da bada umarni. Alheri ke muku fata alheri ku wuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.